Saka mai wuya. Maganganun nan da shi ɗan maliki ke faɗi an ce wallahi tallahi a ran bakin Buhari ake yi ana cewa ya ce kaza. Shugaban ƙasa ni zan iya a ran baki ne yadda ka san shi da bai canza ba. Ah, ni ina da bambancin ra'ayi wajen honorable da ya ce mai girma shugaban kasa bai canza ba kuma ba a mugun sarki sai mugun buhari wai har yanzu shi shugaban kasa bai gane yana da miyagun kwadawa ba har yanzu honorable masu neman mataimakan shugaban kasa kuma an kawo shi arewacin kasar nan ne mutum ɗaya ne Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai muna fatar kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC. Bayan da aka kammala babban zaben shugabanni na jam'iyyar da ke mulkin Najeriya ta APC wasu sun zo suna korafin cewa ap a jam'iyyar nan ta apc fa ta koma hannun mutanen pdp domin dukkan manyan jigogin da aka zaba su jagorance ta daga yanzu inpdp ne haka ne To wannan na daga cikin abubuwan da za mu duba a yau amma ba shi kaɗai ba ne domin ko bayan shi akwai zargin da ake wasu gwamnonin arewacin Najeriya na cewa duk matsayin da ke ɗauka game da harkokin zaben shugabannin APC nan ya ta'allaka ne game da burin su na zama mataimakin shugaban ƙasa sabo a zaben shekarar 2023. To wannan ma haka ne shi ma? To kafin mu ci gaba da jin muhara din bari mu ji wasu ra'ayi masu alaka da wannan. Ni Ali Modu Sharif duk lokacin da nake takara na gaya jama'a Najeriya in an yarda a yi takara a zone namu ma'ana mutanen North East. Amma party ta yi zonin position na national chairman to north central ma'ana duk wanda yake cikin north east ba zai tsaya takara ba ni kuma mai biyayya ne domin fati ba zai iya ya ɗauke irin wannan mataki ba sai ya samu cikakken bayani daga wajen shugaban kasa wanda shine shugaban fati shugabanmu ne duk abin da yake so a yi shi za a yi ni bana jayaya Tuma da lam to ga Nasiru ya shigo da bakin bakinsa domin ci gaba da wannan muhawara wacce za mu fara daga maganar zargin da ake na cewa APC ta hako ma hannun yan PDP. Ustaz Abubakar eh, Yunus Abubakar eh, me za ka ce akwai waɗanda suke cewa wasu waɗanda suka daɗe masu jinin yan jam'iyyar PDP yanzu su ne suka dawo APC suke yin abin da suka ga dama kuma suna da tasiri kan wannan eh, babban taron na jam'iyyar APC. Eh alhamdulillahi a cikin maganganun da shi gamna yan rufa ya faɗi yana daga cikin zama da aka yi da abin da ya furta kuma ya rubuta a rubuce. Ya ce jama'a da yawa sun shigo cikin tsarin wanda ba ma da su aka tsara wannan tsari ba suna so su hargitsa mana tsari. Ya ce ma damar ba a yi wani mataki a kayi ba sannan abin komi ka iya faruwa. maganganun nan da shi ɗan maliki ke faɗi an ce wallahi tallahi a ran bakin buhari ake yi ana cewa ya ce kaza saboda wasu suna ga irin siyasar da ta soki buruku a ce wani ya ce kaza dan wato a yi wani ainihin gizo a ba mutane tsoro a cikin wannan harkar kafin wazikan shugaban kasa ya fito me ba faɗa mana ba ai an ce shugaban kasa ne ma ya ce gwamnan Niger zai kwaci ya yi kaza kaza amma ina da tabbatarwa shugaban kasa ni zan iya aran baki ne yadda ka san shi da bai canza ba wato wannan eh, rikicin na jam'iyya an ce ya kamar in ba na manta ba mun yi magana ɗazu kan masu neman mataimakin shugaban ƙasa ne tsakanin gwamnoni eh, a arewacin najeriya saboda komai ya nuna duk alamu sun nuna jam'iyyar apc za ta ba da tikitinta na takarar shugaban ƙasa ne ga kudancin najeriya ustaz yunus muna jinka eh alhamdulillah kamar da na ce maka kowa yana da buri duk wanda kaga ya shiga siyasar nan yana ga yana da wata dama ko yana da wani himma ko haɓɓasa da yake so da Allah ya bashi wani kuzari ya ga ya taimaka wa gina kasa yasa kaga duk ake wannan kiki kaka to shi yasa aka sa dokoki aka sa ka'ida to ko da akwai ka'idoji sai fa an samu wanda zai ladabtar da mutane a bi dokan a tsari masu neman mataimakan shugaban kasa in ma an kawo shi arewacin ƙasar nan ne mutum ɗaya ne dai kuma wanda zai zama ɗin Allah ya riga rubuta shi to in muka da wannan tauhidin muka zauna kuma dai ana bayani kai me bukatan ka, to duk wa'annan dama abin da ustaz Yunus yan siyasa suna yadda da tauhidi ne <laughs> yo ai ba sa yadda, yanzu dole su yadda ai tunda kowa ya ai ana mutuwa dan maliki kai ka amince da cewa yan siyasar Najeriya suna yadda da tauhidi A'a bai amince ba. <laughs> Wannan rubu yana ji ja hadisi sosai kuma daidai ne ga wanda ya san shi ya ja kuma alhamdulillah shi na yadda da yana cikin wannan za su yadda da don kasan ba za a taro a zama duka ɗaya ba. Mm. Shi yana duban kan shi amma dai majority ba su yadda da tauhidi kuma da suna yadda da ana yadda da tauhidi ai da duk wannan rikicin da ake na jam'iyya bai kai ba dan kamar da ce kowa shigo ya shigo da bukatar shi to wasu ma da suka shigo da bukatar sun shigo da ita mai yunwace wato ko da yawa sun shigo da ko a mutu ko a yi rai eh, amma eh, eh? ina ji dan maliki gari sau wannan ina ji gama magana ba yawa kamar kuma maganan tauhidi maganan tauhidi waɗanda suke neman um, vice president muna fatar dai in an kudancin in sun ɗauki shugabanci to ni dai roƙo na wajen shi maƙin kada a zo son zuciya a dibi wanda zai iya riƙe zai taimaki arewa kada a ɗaukan muna son zuciya shi kanshi dole yanzu sai yadda muke ganin ƙasar nan take ba mu so milkin ya bar arewa ba amma in ya zama dole don a zauna lafiya babu illa amma a samu mataimakin shugaban ƙasa wanda ya isa yana tsaya ya amso ma 'yan arewa yancin su ba wai wanda jejeje kana yi ka kawai an sa shi mataimakin shugaban ƙasa ba. Kafin mu dawo nan bari mu ji ra'ayin Ustaz Yunus. Ustaz, kai in an baka dama ko da mutane masu irin ra'ayin da watakila za su yadda da kai wannan tikitin yadda yake ta nufar kudu nan kai kana mara baya a haka tunda mun ma ji ka yi taro da Ahmad Bola Tinubu wanda ɗan jihar Legas ne. Hmm. To, ka san ni in ana wata ra'ayi ne maganan kama kama bai ma taso ba tunda ba wani tsarin mulki ne ya ce haka ba. Wannan wani yarjejeniya ce aka yi abin da ake kira wani abu wani unwritten agreement wani MOU ne aka yi na jam'iyyu don dai ana so a tafi tare. amma dan ni ne a tafi a zuba ko gida ɗaya ne a samu shugaban ƙasa da mataimake daga gida ɗaya to amma yadda muke salon siyasar tamu da fahimtar tamu da siyasar ya sha bamban har yanzu cewa ake muna jaririyar siyasa to in ka ajiye wannan da aka zo kama kaman shine sai ka duba ta da fulatani zai ce maka dika furum e kurum wai da babu goma ba daɗi dan malikin kebi kwanaki mun eh. hira da kai a matsayinka na dan kwamitin kamfen din shugaban kasa kuma jigo a wannan jam'iyyar ka ce tun da kuka gama wannan aiki a dubu biyu da goma sha tara ne ko yaushe ne ne ba ku hmm. ma sake ganawa da shi shugaba Muhammadu Buhari ba. Kwarai. Wannan gaskiya ne. ni ina da bambancin ra'ayi wajen honorable da ya ce mai girma shugaban ƙasa bai canza ba kuma ba a mugun sarki sai mugun buhari wai har yanzu shi shugaban kasa bai gane yana da miyagun hwadawa ba har yanzu honorable rabu ya ya kamata mu dubi wannan abubuwan wasu kai inda suke sannan kamar da kai magana um, mal nasiru babu ko shakka duk wani dan kwamiti wanda ka sani wanda aka yi zaben shugaban kasa muna da kungiyoyi da yawa ni ina cikin kungiya wajen kashi uku ina da kungiya ta wadda nake shugabanci ta Bahari Support Organization BSO ina da kungiya wadda nake shugabanci ta PSC eh, ina da kungiya wadda muka shugabanci wadda muka yi shugabanci ta Women and Youth wadda matar shi ta kafa da sauransu tun da aka gama zaɓe ban san an taɓa kiran mu da a san menene ma talakawan Najeriya suke ciki ba wa'anda aka ɗora kan mulki sun riƙe komai kuma kamar yadda yake magana zalunci ni dai na san har ga Allah ba ni taba cewa shugaban kasa a zalumi ne amma wallahi yana tare da zalumai kuma sun kashe kasan nan kuma wallahi ba zai gane ba sai ya sauka Hello dan Mali eh eh muna ji ka ce duka an san kwarewar shugaba Muhammadu Buhari ba yayi mulkin soja yayi gwamnan jihohin arewa maso gabas me yasa sai ya sauka ne bayan kuma kullum yana cewa abin da yake yana iya kokarinsa kuma an ce ma sai bayan baya nan ma za a gane amfanin sa akwai wani wani bangare da za a gane amfanin shi baya nan akwai wani bangare da kuma gane amfanin zai zai zai yi wuya bangare na wajen dai tafiyar da milki shi akwai rauni bangare na kuma taimaka ma al'umma da manuwohin da yake tawa da su don su je ga al'umma na ƙasa su amfana akwai su amma kuma rijiya ta ba da ruwa guga ta hana kuma shugaban ya kasa gane kuma ana nan ana ta tafiya yanzu muna da shugabanni da yawa waɗanda kahin su hau mulkin nan Allah ɗaya san sun sun san sun sun mun sani sun san halin da suka ciki amma yau suna cikin biliyoyin ƙasar nan kuma an ba su dama kuma har yanzu ke faɗi aji kuma su ne gab da shi to me amfanin wannan ai ya kamata a ce ya gano tunda mutane na ta faɗa amma ba ai komi ba suna nan tun da aka fara mulkin ƙasar nan kuma suna rike da madahin iko to ya mu gane cewa ya ma ya gane halin da ake ciki kamar yadda honorable ya ce cewa ya fara ganewa to ya fara ganewa me aka yi yanzu nan za mu ja aya a wannan lokaci sai Allah ya kama rana wa yau lokacin da muke fatan mu zo mu yi magana Bola Tinubu da kuma dan gidansa Yemi Osibanjo mataimakin shugaban Najeriya wa zai bar wa ɗaya takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa na baɗin Allah ya kai mu. Yanzu a madadin su baƙi namu Yunus Abubakar Ahmed da kuma Musa Abubakar na Malikin Kebbi sannan da Nasiru da kaya wakilin mu na Abuja da ya shirin muhawara ɗin ya aiko mana ita ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington DC huta lafiya.